وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين يا kai wannan manzo idan sun yi nufin yaudarar ka ne da sulhu da barin yaƙi don su shirya karka to haƙiƙa Allah ya isar maka makircinsu da yaudararsu shi ne wanda ya ƙarfafa ka da nasararsa ya ƙarfafa ka da taimakon da muminai suka yi maka daga waɗanda suka yi hijira da mutanen Madina.